وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين da بني da limamai da iyayen yara ɗalibai da suka yi mana karatu da su yara ɗalibai da abokan tafiyarmu da muka taho da su daga germany da kuma waɗanda muka same su a wannan wuri a turnout da ke nan ƙasar belgium ina isar da gaisuwa gare ku gaba ɗaya mai cike da aminci da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa muna farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya zahiri wadda fata Allah kusur sarki a shi wannan zama na za mu iya kokarin mu wajen ganin cewa mun takaita abubuwan da za mu faɗa iya kokarin mu takaita abin da za mu faɗa saboda gaskiya babu lokaci bayan haka jiya mu samu dama an amsa tambayoyi da kuma mudakalat da za mu ji daga masu sauraro ba to muna so a yau a samu wannan damar saboda haka za mu yi matashiya ne kawai akan abubuwan da muke so mu tattauna a kai sai zama sauran mu bar kofa a gare ku ku yi tambayoyi ku yi musharaka saboda duka mu amfana da abin da ya kawo mu ina so in fara sanar da ku cewa babbar manufar haɗuwar mu mun cin mata ko da ba mu yi karatu ba mun sa da zumunci ko da ba mu yi wa'azi ba ko haɗu da yawa daga cikin yan uwa waɗanda ta yi wanda ba don ziyarar mu ba za ku haɗu da su ba kuna zaune a nan ƙasar amma ta yi wani bai taɓa haɗuwa da wani ba sai a sanadiyar wannan haɗuwar kuna zaune kuna ayyuka na addini amma ta yi wannan zuwan namu zai karfafa yadda za ku rika haɗin kai kuna yin ayyuka tare cikin ƙaunar juna da taimakon juna da kuma yankuwantaka da juna wanda kuma akan wannan ne nake so tattaunawar mu ta zama a yau yadda yankuwantakar mu za ta yi mana amfani musamman mu yan kasashen afirka da muka haɗu a nan ai ba yan ƙasa ɗaya muka fito ba sannan ba kabila ɗaya muka fito ba sannan ba daga yankuna ɗaya muka fito ba amma allah ya haɗa mu gaba ɗaya saboda addinin musulunci addinin musulunci shine babbar gata da Allah zai maka bayan Allah ya halice ka dan adam ba wata gata da Allah zai maka da ta wuce addinin musulunci idan babu addinin musulunci ba ma amfanin ka zama dan adam baka da wani amfani kana dan adam in kai ba musulmi ba to amma kuma sai Allah mana kyauta mafi girma muna zaune a tsakiyar turawa muna gani suna da abubuwa na fifiko a kanmu wanda shi yasa ma muke sha'awar kasashen su muke zuwa mu zauna amma duk wannan domin mu samu amfanin duniya ne amma a wurin Allah mun fi su daraja saboda yin mutum ya zama musulmi shi kaɗan shi ran shi ya fi duniya duka da turawa da larabawa da mutanen asia da mutanen afirka da kowa da kowa in ka haɗa ran musulmi ɗaya ya fi tsada a wurin Allah saboda duk mutanen duniya sannan duk halitta da ka gani a duniya din nan da zahabun duniya ahwanu inda Allahi a ce duk duniya duka ta rushe sama ya rushe kasa ta rushe duwatsu su fafashe a yi asarar komi a duniya ya fi sauki a wurin Allah sama da mutum ransa shi ta ɗansa musulmi saboda haka muna da girma a wurin Allah muna da daraja a matsayinmu na musulmi yanzu abin da ya rage shi ne ya mu amfana da musulunci mu a cikin musulunci sannan ya mu amfana da zamantakewa tsakanin waɗanda ba musulmi ba waɗannan mutane duk da ba musulmi ba ne suna da alheri da yawa inda ba don alherin su ba ba za mu zo mu zauna a ƙasashen su inda ba don alherin su ba suna da dama da su iya koran ka a ƙasar su amma suka rike mu suka karɓe mu inda ba don alherin su ba suna yi mana ma dukan yan uwanmu ne haka mu duk wani alheri da aka yi wani ɗayan ku kamar an yi mana ne zaman da kuke a cikin ƙasar su kuna neman arziki kuna zaune lafiya da ku da iyalanku ku ɗebo iyalanku ku ɗebo wasu har ma mu zo mu yi muku wa'azi ai akwai waɗansu a afirka da ba za su iya muku wannan ba kuma yan uwanku ne baƙaƙen fata amma bature ya yi maka to ya za mu yi mu amfana da irin wannan dama da allah ya bamu mu musulmi ne kuma gashi kuna zaune a tsakanin irin wayannan mutane ya za ku ku ci gaba ta fuskar addinin ku ya za ku ku amfani junan ku ku da kuke zaune kafin wani na nesa ya amfane ka kai ka amfani dan uwanka ya kamata mu rika koya wa kanmu irin wannan zama da yanzu aka yi a nan kamar yadda na ce muku mun ci nasara ga shugabanku a nan ba dole ba ne sai mun zo a ce ku yi aikin addini dama kun saba amma zuwan mu zai karfa muku gwiwa ta yadda da yawa da yawa mutane su zo daga wurare da nisa hundreds of kilometers su zo su zauna mu haɗu da su to muna so bayan mun tashi ne zai zama a ci gaba daga inda aka tsaya sai zama manufar ba ita ce kawai a zo mu yi karatun mu watse ba a'a a zo mu fara karatu ne daga baya sai a ci gaba da dorawa sani da cewa yan uwantaka ta musulunci dole ne shine asas wanda aka gina al-mujtama'ul islami akai a prof da aka doka shi kare wato foundation wanda aka shi ne aka yi erecting addinin musulunci an gina shi ne akan asasin hukuma dan uwantaka ita kuma dan uwantaka a addinin musulunci tana da manya-manyan tushe guda uku sauran duka ya shi wani abuwa guda uku idan muka tabbatar da su suka samu to 'yan mu za ta yi mana amfani duniya za ta yi mana amfani a lahira kuma za mu samar da abuwa na cigaba fiye da yanzu ake da shi waɗannan abuwa guda uku tun da karatu ne a takaice shi ne nake so in ɗora ku a kai kowa daga cikin ya kulla a cikin zuciyarsa dangane da sauran yan uwan musulmi da kuke zaune a nan abu na farko ana gina yan uwantaka ta addinin musulunci ne akan spirituality akan imani akan tsoron Allah akan addini akan yi saboda Allah dan uwantaka saboda Allah ita ce ta hada ni da Sheikh Aminu Daura Sheikh Aminu Daura ba haushi ne ni a Fulatani ne amma ba babbanci tsakanin mu saboda musulunci Sheikh Aminu Daura ya girme ni da shekaru amma mun zama yan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya saboda addinin musulunci Sheikh Aminu Daura mu daban-daban kilomita 300 tsakaninmu amma mun zama ɗan uwa tare za mu yi tafiya tare mu kwana tare mu tashi tare saboda yan wantaka ta addinin musulunci yan uwanmu yanzu mu sun zama kamar ɗaya mu sun zama kamar ɗaya wannan duk addini samarat ne na addinin musulunci da Allah ya bamu da za mu ci moriyarsa saboda an gina shi akan imani ba a gina shi akan kabila ba ba a gina shi a kan 'yan ƙasa ba in kun ce za mu fita dalilin 'yan ƙasa ai mu da ku da yawa daga cikin ku ba 'yan ƙasa ɗaya bane akwai 'yan najeriya akwai 'yan ghana akwai 'yan niger akwai 'yan togo akwai 'yan tanzania akwai 'yan ƙasashe da yawa so in ka ce za ka bi ta irin wannan ba za mu taba zama ɗaya ba duk ana ajiye su a gefe ne sai a yi uhuwa saboda allah shi allah kuma ɗaya ne tun sai mu zama ɗaya shi ubangiji mu daya addinin mu daya alƙiblar mu daya alƙur'anin mu daya manzon mu daya kuma manufar mu inda muke so mu je wuri ɗaya ne mu je mu haɗu to me yasa za mu rabu nan akwai bambance bambance a tsakanin mu amma irin wannan bambance bambance iya ƙarshen su ya zama ne ta'arafu don ku rika gane bambancin juna ne amma ba wai don ya zama ku rabu ba Allah madaukakin sarki ya ce mana ya wa nas ina khalaqnakum min zakar wa unta mun halice ku daga mutum ɗaya ne kawai da kuma mace guda ɗaya min zakar wa unta wa ja'alnakum sai kuka zama kuma kuna da yawa kuka sanya ku shuruban ba ko da individuals ba nations kasashe wa qaba'il a cikin kasashen kuma kabila daban-daban daban-daban yaruka daban-daban amma mun rarraba ku haka ne da ta'arafu don ku rinka gane juna ba wadon ku rarrabu ba ba wadon kowa ya zama ya rike nashi yana jin ya fi wani a tsakanin ba fifiko sai da abin da ya haɗa mu shine tsoron Allah abin da ya haɗa mu addini wanda ya fika addini shi fika daraja sai kai kokari kai koyi da shi sai kai kokari ka rika jin shi wannan shine abin koyi a wurin ka shine role model inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimul khabir saboda haka yan uwantaka ta addinin musulunci ta gaskiya ita ce wanda aka gina ta saboda Allah karka yi la'akari da launin fatan mutum inda Allah la yanzu ila kuma Allah baya duba launin ku kai baki ne kai fari ne kai gajeje kai dogo kai kyakkyawa wannan mummuna wannan dogo wannan guntu wannan bai kiba wannan siriri wannan na mace wannan namiji Allah duk baya duba wannan walakin yanzu ila qulubikum Allah yana duba su fatan to idan zuciya ta yi kyau zuciya kuma ba ta yi kyau sai da spirituality sai da addini sai da shigarwa ta alkur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya haɗa kan al'umma a duniyar nan sai Allah sai annabinsa kaɗai shi sa Allah ce wa allafa na qulubi Allah ne ya haɗa maka zukatansu duk wanda kaga ya haɗa mutane to ba zuciya ya haɗa ba ya haɗa gangan jiki ne sai Allah ne kaɗai ke iya haɗa zukatan lau anfaqta ma fil jami'a jami'an ma allafta baina qulubi da zaka ba da duk abin da ke duniyar nan ka tara mutane zaka iya tara su amma ba zaka yi hada zukatan su ba sai dai ka hada gangan cikin su ko ka haɗa tunanin su ko yana son kuɗi sai su zo wurin ka kowa yana son siyasa sai zo wurin ka kowa yana son wani abu da zai ci ma duniya sai zo wurin ka amma in dai zuciya ta ka to sai dai in an haɗa daga wurin Allah ne kadai shi ne kadai musabihul qulub shi kadai ke juya zukata walakin da Allah allafa da sai Allah ya hada kan ya Allah ya hada kansu ya Allah ya hada wa manzan Allah sallallahu alaihi mutane daga nations daban-daban da civilizations daban-daban shi annabi sallallahu alaihi sallama, ba shi ne ya fi kowa asali amma waɗanda ba su da asali su kuma bai jefar da su ba akwai shawa ɗan uwansa Abubakar da Umar da Usman da Ali duka ya jawo su su wannan shawa ne to amma kuma a cikin tawagarsa wanda suke kusa kusa kuma ba dole sai irin waɗannan kawai tafiyar ba ta tasu bace kadai cikin waɗanda suke kusa kusa akwai bature suhaib abrumi mutumin rom ne a cikin su akwai mutanen fashiya salman alfarisi wanda shi ke alfahari ya ce in kun zo ku larabawa kuna alfahari da iyayenku ko kuna ce ni dan kabila wani ni kuma sai ce musulunci shine babana abil islamu la abali siwahu idaftakharu bi kaisin aw tamimi hmm. ne yana ce ni kabilan wani wa ne ni descendant din wa ne ni kuma sai in ce ni product din addinin musulunci da dama shi ya hada mu a cikin mutanen sa akwai hada yan afirka inda muka samu representation kenan tun zamani shi ba wai sai daga baya bane bilal yana cikin wanda suka fara farko farkon musulunci bakar fata da irin mu manzan Allah sallama ya bashi matsayin da larabawa ma suna nema suna competition a kai Abdullahi ibn Zaid da ya mafarki ya zai gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarkin kiran sallah ai balarabe ne annabi bai bashi kiran sallan ba sai ce sai ce alqiha ala bilal ko yawa bilal bilal ne kai na kai naka mafarkin ne kai naka kawai ka zo ka yi conveying message amma bilal zan nada kowa yana son wannan kiran sallah sannan duk darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi wanda ya cancanta ya bashi ba wai don shi bakar fata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada wa balarabe da ya zage shi ya zage shi ce dan bakar fata Ya zai ce mishi a ayyarta hu fi ummihi akan mahaifiyarsa kake zage shi ya ce inna kam ru'un fi ka jahiliya kai kana da sauran jahiliya kai kana akwai sauran akwai sauran ignorance a zu a ni ban yadda da wannan ba ni ba na nuna bambanci na launin fata ba na nuna bambanci na inda ka fito ni kawai inda kai musulmi kai na wani to me yasa nisan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da kaskancin darajar bilal a gabansa bai rena shi ba kai kuma yanzu ka rena dan afirka dan uwanka on what basis a fulata ni ba haushe menene kwatakwali Eh, mutanen Ghana mutum ina ma wannan duk wannan ba san shi ba addinin musulunci kawai musulmi musulmi kawai ina fata kuna fahimta don haka a gina yan uwantaka akan addini kuma akan saboda Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki أيوين دازو هذا رمان ليكن الدعاء أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعلمون Allah ya fara buɗa da takawa ce ku ji tsoron Allah kuma kar ku mutu sai musulmi kaga a gina shi akan saboda Allah kuma don musulunci sai ce wa tasiru bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah in za ka so juna in za a yi ɗan kuntaka ana ginawa akan igiyar Allah ne saboda Allah aka yi kuma a gina yan uwantakan akan addinin Allah kuma a gina ya zama tsarin rayuwar ku shine littafin Allah da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai waye authority ko Allah da annabinsa wanda ya bi Allah kuna son shi wanda ya so manzon Allah sai san kuna son shi wanda ya da'a wa Allah kuna son shi wanda ya da'a wa sai san kuna son shi wanda ya saba musu kuma gurgurun da ya saba musu gurgurun da shi ma za ku saba mishi saboda target din ku Allah ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ruwanka da asalin mutum da ko yana kaza a inda yana son Allah yana son manzon Allah ka so shi ina fata kun fahimci wannan wannan shine basis na farko wanda a kan shi ake gina yankwantaka ta addini abu na biyu da ake gina yankwantaka ta addini a kai shine almahabba alkhalisa sincere love wato ka so mutum da gaske shi yankwantaka na addini daban kauna kuma daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in gaya muku la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ko ba za ku yi imani ba sai kun so juna kaga shi imani daban so kuma daban ana iya samun mai imani amma bai gaba da musulmi ana samun mai imani amma dan tawaye musulmi ba za ka kore mishi imani ba amma za ka kore mishi kuma ƙaunar musulmi a zuciyar shi kowane musulmi ka ji kana son shi a ranka kawai saboda sunan shi musulmi ya yi kalmar shahada kawai kana son shi shi ke ba dole sai ya baka ko ba dole sai kun san juna ko ba dole sai kun yi alaka ko ba dole sai kun fito daga asali daya daga gari daya daga kabila daya daga kama a duk wannan ku ajiye shi a gefe ka so mutum kawai saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kauna ɗin ita ce tushen da take tsakiya daga can sama imani daga tsakiyar kauna daga ƙasa kuma za mu zo mu ji na ƙarshen wannan abubuwa guda uku su ne ginshiƙan da za su gina mu a matsayin al'umma duk wani abu yana ƙarƙashin yana fitowa cikin waɗannan matsayin reshe ita wannan kauna ita ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya gina ta ana zuwa makka ana zuwa madina da aka yi hijira ai ya san ko yana da imani yanzu saura ya kafa kauna ita kuma kauna ba ta samuwa sai an abu da juna an cakudu da juna shi yasa Allah ya sa mu rika yin sallah sau biyar tare da juna warka umma annaki ai saboda in ban zo na ga dan kwana ba zan fara jin son shi ku sallama da juna kuma shi yasa aka ce za ka yi sallama ko ba kuwa ma assalamu alaikum wa rahmatullah balle wani yana da ko kana jin haushin wani ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ma ya kalli ta dan uwan shi sannan daga bayan shi ma sai ya zo ya rama maka wannan ai akwai manufa a ciki akwai manufa a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka zo sahu in kuna so Allah ya hada kanku to ku rika hada cikin ku cikin kai rika taba cikin dan uwanka in kana jin kyaman shi saboda shi talaka ne kai mai kudi shi shi shi dalibi ne kai malam kai ke ne shi shi shi kuma talaka to ai wannan kaunar ba za ta tabbata ba sai aka ce dukan ku iri ɗaya ne ku haɗa cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam haka koya musu sai ya zama suke cewa sai ya zama uh, uh, faja'ala ahaduhum faja'ala ar-rajulu yulsiqu mankibahu bi mankibi sahibi annabi yana faɗan wannan yana cewa ku haɗa zabu ko Allah ya raba zukatan ku sai zama mutum ya haɗa kafaɗa shi da ta ɗan shi ya haɗa gwiwar shi da ta ɗan shi ya haɗa kafar shi ƙauri shi da ta ɗan shi wannan sai sa sahabbai ba taba yin lokacin da aka samu mutum ya so mutum kamar yadda sahabbai suka so yan uwansu ba kuma annabi sallallahu sai koya musu wannan spirit din sai sa suna zuwa sai hada muhajirun da ansar sai ka kwaba su a wuri daya ai ba yan gari ɗaya bane ko ba saba da al'adun juna ba amma don yana so a koyi juna a cakudu a ci abinci tare abincin su iri daban yanayin zamantakewar su iri daban tufafi iri daban lahajar magana su iri ma amma ce ku zauna a gida ɗaya su wannan abun sai taimaka wajen gina almuhajiru na wal amsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cin nasara wannan shine kauna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ka so dan uwanka abin da kai ma kake so wa kanka sannan abu na ƙarshe shine taimakon juna imani daban so daban taimako kuma daban akwai wanda yana son ka ba zai taimake ka ba <laughs> amma akwai buga waya amma in ka ta tashi ba zai sa maka ba dan gayyace shi zai zo amma ya baka wani abu ba zai baka ba in kana cikin damuwa ka ji da kayan ka to dole sai an samu at-ta'awun shine wa ta'awanu alal birri wa taqwa natijan imani shine kauna natijan kauna shine al'aqa ka bashi amma kuna ba wa juna idan yan uwanku suna bukata kuna taimakon junanku wannan ta'awun ɗin shi yake gina al'umma ya sa ni rika ji son da kace kana mun da gaske ne imanin ka kuma da gaske ne to in ka ban ni ma zai sa in ba wani wannan ma ba shikenan sai zama an yi cycle sai zama mai da abun network ne idan babu taimakon juna to yan uwantaka ƙarya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni fi auni Allah zai ci gaba da taimakon ka matukar kana taimakon dan uwanka kuma wallahi babu wani mutum da ya taba yin asarar wani abu don ya kashe akan dan uwanci Allah sai dai mayar maka da shi ya kara maka da shi kuma duk abin da ka taimaki dan uwanka ka taimaki kanka ne sau da wani bangare na jikinka ne shi yasa ce wa kunu ibadallah ikhwanan ku zama yan uwa almuslimu akhul muslim idan akwai gaskiya akwai amana akwai taimako to zai zama duk abin da yake rusa yan kwantaka kuma babu shi ba hasada ba kyashi ba bakin ciki ba gulmace gulmace ba toshe hanyar wanda kar ya samu ba kuma zage zage ba kuma nuna mutum adawa a fili ba cin mutuncin wani ba cin fuska ballantana kuma rika samun cin kafa a ɓoye don haka ya ɗan uwana duka ku dauke zaune a nan ƙasashen babban abin da zai sa zaman ku a nan ya muku amfani shine ku ji tsoron Allah ku zauna saboda Allah in ku zauna saboda Allah wanda ya kuskure za ku rika masa nasiha in ku zauna saboda Allah za ku rika jawo juna a rika sallah a rika ibada ana haduwa sannan abu na biyu shine za ku so juna dole ne ku kaunaci juna ko a ina ne junan ku suke ku rika tunani da cewa wane ina son shi wane ina son shi ba dole sai ya fito daga wuri kaza ba sannan abu na karshe ku rika taimakon juna in kuka bude asusu wanda za a samu a hada saboda taimakon kai da kai idan wane ya mutu idan wane ya rashin lafiya idan wani ya rasa wani abu idan wani ya samu wani abu idan akwai taimakon da zamu ya afirka ya zama kuna da wani abu kuna da collective fund ba kawai na abin da kuke yi na individual ba a'a kuna yi a haɗe to za ku bi sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kuma wallahi in kuka yi haka abu na ƙarshe da za ku samu shine a cikin ƙasashen nan za ku bi samun ɗaukaka saboda nan ƙasashen sun yarda da abin da fundamental human rights ya tabbatar shine na freedom of association shine a rinka hada jama'a ana yin haduwa su kuma turawa suna su kuka haɗu kuka yi karfi za su ce ashe kuna da yawa kuna da tasiri a siyasa an ɗan zo zaɓe kuna da tasiri a abokaza to in kuna magana da yawu ɗaya turawa za su fi girmama ku kuma ku za ku fi zama community ku ta samu abubuwa na amfani wanda zai muku amfani a nan har ku amfana da yan uwanku da suke nesa abin da na faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da ya zama kuskure Allah ya kafarta mana Allah ya muku albarka Allah ya albarka wa kungiyoyinku ya albarka wa shugabanninku ya albarka wa matanku da ƴaƴanku ya albarka wa nemanku da sana'arku da kasuwancinku da kuma ya albarka ga lafiyarku da imaninku gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum